Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dama shi wannan shiri kowa za ku iya jin mu da shi to yau ga mu da mai bada umarni. Mai bada umarni ka ɗaga murya don masu kallon ka da sauraron ka su ji me kake cewa da kyau. To muna ji mai bada umarni. To da farko da suna na awwal Adam an fi sani na amma da awwal Hanif. To a cikin harkar fim kana aktin ne ko iya bada umarni ka tsaya. gaskiya dai ba na acting amma yanzu na fara ina yi saboda kuna kana kishi ne saboda kaga jarumai duk inda suka wuce za a ce wane wanda wannan ne ya taba maka zuciya kake tunanin kai kai maka fara aka tadin koya abin yake gaskiya ba shi bane na taba daukar wani zan sa shi ya nuna wani acting na ba bacin zai a tare da shi eh kawai dalilin da sa kuma na ga abin ba gagara ta yi eh kawai shi ne dalilin to yanzu kai da kai ra'ayi zaka sa mutum a ka san akwai sababbi masu shigowa su ma ka ane musu kantakile ne a ce su kawo kuɗi a sa su ko ku a'a wani abu ne da mun ko kai tunda kake a rayuwarka baka san ma kantakille ko kuma baka san ma ya ake nufi ya ake nufi da kantakile ba tsakani da Allah ni dai ban taɓa yi wa wani haka ba eh ban taɓa yi wa wani ko mace ko namiji karkashi ne a kan harkar fim da saboda ni yadda na ɗauki harkar kamar yadda za ka je ka buɗe shago ka kasa kayanka eh. ko kuma direba ya hau kan tukinsa duk yadda za ka ɗauki ta ma haka na ɗauki ta a matsayin to wani fina-finai kai wanda ne darakta eh akwai tasirin addu'a ɗaya akwai shuka biyu akwai aini koko yawa akwai kuma tafiya hudu akwai janjani ya yawa to amma a ciki guda biyu ne nawa wancan da aiki aka aka baka aka ɗauke ka kai directing eh. ka taɓa ganin fati washa gaskiya na taɓa ganin su daya ka taɓa sa ta aiki ko kun taɓa aiki da ita ban da kwantar da ita adam zango eh ina da kwantar da ita kun taba aiki da shi? taba yin aiki da shi da daɗewa amma gaskiya aikin bai ma samu fita ba don shi isa ban lissafa ma shi a cikin sinadaran da To fim ɗin da kuka yi da Adamu lalacewa ya ko ya faru? A lokacin da baki ɗaya sami ta shiga mugun ruɗani. Eh. Wanda sai tsoro kuke ma ka ji wani lokaci ka ɗan Sani ya saboda rudanin da harkar ta sai kanta. Eh. to yanzu misali ta ce harka kaniwood ta shiga rudani sakamakon lokacin ana cikin wani kadami da kai kanan kanka kana a matsayin jarumi kunya kake ji ko kuma tsoro kake ji ka ce kai dan fim ne eh a wannan lokacin ka san na farko ma da ni abin da ya shigo da ni harkar eh saboda yanayin yadda mutane suke tsoron yan fim wani yawan aka ce kai dan fim ne eh to kallon ka ake yi ma yadda ka san ba mutum ba ko kamar ma kawai in an ganka an ga wani ɗan wuta ko makocin shedan ko makocin fir'auna eh. wannan kallon da mutane suke wa yan kano kuma kawai shi ne abin da suke da na to yanzu misali harkar cin kana yi za ka iya sa ɗanka ko ƴarka ko ƙanin ko wani ɗan uwanka ciki a yanzu haka ma a ɗan da nake yawa ina da kuɗi da ƴaƴana

mara kawai abokai su tsaya da gaban gaskiya alheri ko aka tsaya ka yi tunanin kawai kar wani biyan bukata na ɗan kankanin lokaci ya jawo ma cikin wurin da za ka daɗe a cikin halaka ya kamata na ba yan kowa da kowa ya kiyaye a kan da abin da yi duba Allah in zai yi da kai ya yi da kai dan Allah in zai yi da kai ya yi da kai dan Allah wani biyu ne sakon da muke so to Allah ya ba mu sa'a tare da nasara kun da ta kaya mana da darakta na Kano Wudu ma'ana mai ba da umarni wannan tattaunawa ne ta zo daga tashar Giza da Hausa TV da ni mai gabatarwa ke ne laura ke ne mamsu ka ƙara gaya masu kallon ka sunan ka. Adamu Awwal Adam wanda aka sani da Awwal Honest. To mun gode Awwal.